Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 17 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan ɓacewar sojojin Kamaru 34 akan ruwa. Za ku ji mu ɗauke da rahoto akan kotun tafi da gidanka da hukumar kare haɗurra akan tituna ta Najeriya ta kafa a jihar Filato. Kuma akan haka haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin me kuke gani game da wannan kotu ta tafi da gidanka. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya. Biyu biyu, biyu biyar, biyu shida, biyar biyar. kada a manta a sanya alama tarawa da kuma ɗaya a farko. Za mu kawo muku labarin wasanni daga birnin Washington, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin kamar 34 ne suka ɓace bayan da jirgin su ya kife akan hanyar su ta zuwa tsibirin Bakasi a cewar ministan tsaro a yau Litinin. An samu ceto sojoji uku cikin sojoji 37 da ke kan jirgin ruwan na Mundemba wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin karfe 6 na safe a gabar kogin Dubansha. a wata sanarwa da ministan ya aiki wa manema labarai ya ce yanzu ba a tabbatar da musababin wannan hadari ba cikin gaggawa aka zama ma'aikatan aikin ceto da bincike bayan da hanyar sadarwa ta katse tsakaninsu da jirgin sojojin har ya zuwa yau litinin ana ci gaba da gudanar da binciken kamar dai ta karbe ikon yankin bakasu mai albarkatun man fetur daga hannun najeriya shekaru uku da suka gabata sakamakon ƙulla wata yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya ta yi kuma take kula da ita. To a yau litinin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta musanta zargin cewa ita ce ta yi wa kamfanin dillancin labarai na Qatar kutse ta yanar gizo. Duk da haka jami'an Qatar sun yi imani da rahoton da ke alakanta daular Abu Dhabi da aikata lamarin wanda ya haddasa rikici a yankin a watan Mayu. jiya lahadi ne jaridar washington post ta fitar da rahoton cewa a makon da ya gabata jami'an tattara bayanan sirri na amurka suka lura da cewar haɗaɗɗen daular larabawa ce a bayan kutsen da aka kai wa kamfanin labarai mallakar gwamnatin qatar da kuma saka wasu maganganu na ƙarya da aka yi ikirarin na sarkin qatar ne ministan harkokin waje na haɗaɗɗiyar daular larabawa anwar gargashi ya yi watsi da rahoton a ɗaya bangaren kuma ofishin harkokin sadarwa na gwamnatin qatar ya ce babu tantama kutsen ya faru Rahoton dai bai tabbatar da cewa ko Abu Dhabi da kanta ta gudanar da kutsan ba ko ta yi hayar wasu suka aikata mata. ma'aikatar harkokin wajen amurka ba ta ce komai kan wannan rahoto ba tana mai cewa ba ta magana akan duk wani abu da ya shafi bayanan sirri to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kullum ana samun jiragen kamun kifi na kasashen waje waɗanda yawancin sun fito ne daga ƙasar china suna kurara ruwan yammacin afirka suna kuma kama miliyoyin kifaye waɗanda a baya masuntan afirka ke kamawa inda ake aikewa da kifayen china da turai har ma da ɗan amurka domin samar da isasshen namun ruwa ga ƙasashen duniya jiragen kamun kifi daga asiya da turai sun zamo sanadiyar rasa ayyukan yi na 'yan yammacin afirka dubu ɗari uku da kuma asarar kuɗin shiga har dala biliyan biyu a cewar jan suba masanin halittar ruwa ba zai yi wa kirga yawan jiragen da ke kamun kifi ba amma masana sun imanin cewa babu 'yan wata ƙasa da suka fi 'yan ƙasar china yawa a tekun yammacin afirka a shekara ta 2015 kamfanin greenpeace ya yi kiyasin cewa shekaru biyu da suka gabata china tana da jiragen kamun kifi har 426 a tekun yammacin afirka To nan kuma dakarun Afghanistan da sojojin Amurka ke marawa baya sun kori mayakan Taliban daga muhimmin gundumar muhimmin gundumar kudancin kasar watanni tara bayan da kungiyar Taliban ta kwace ikonsa. Mai magana da yawun sojojin yankin Wali Ahmad Ahmadzi ya faɗa wa murya Amurka cewa da safiyar yau litinin dakarun afghanistan suka shiga ah, gundumar nawa da ke yankin kudancin helmand inda suka kwace yankin bayan kwashe kwanaki biyu ana gwabza faɗa da 'yan taliban ya ce wasu hare-hare ta sama da sojojin amurka suka yi wasu suka kai wasu muhimman sansanai wasu muhimman sansanin 'yan taliban guda uku ya kashe sama da 'yan kungiyar ashirin kuma ya taimaka wa sojojin afghanistan wajen sake kwace ikon yankin ya zuwa yanzu dai kungiyar taliban bata fito ta yi magana akan wannan nasara da aka samu a kanta ba wannan gunduma ta afghanistan mai cike da albarkatun noma tana da tazarar kilomita talatin yammacin babban birnin lashkarga wadda ke durkushewarta ne baiwa mayakan damar kai wasu hare-hare har suka sami ikon gundumar. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin sojojin kasar Kamaru su kimanin talatin da hudu sun ɓace ga wakilinmu kuma na Kamaru Muhammad Awwal Garba ɗauke da cikakken rahoton. Shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya sanya ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru da ya gauta yin bincike akan jami'an tsaron ƙasar na jamhuriyar Kamaru na bir guda 34 da ma waɗansu fararen hula anda suka yi hatsari a cikin tekun da ya haɗa ƙasar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya akan hanyar su na zuwa tsibirin Bakasi tun daren jiya ne ashirin da 26 ga watan bakwai da sha bakwai. dakarun tsaron suka tashi daga tashan jirgin ruwa na birnin cinikayyar ƙasar Duwala a cikin waɗanda suka raka tawagar akwai kanar musa wanda har yanzu haka da nake hada hancin wannan rahoton babu amma babu labarin su sai dai wani labari da ya zo da dumi-dumin sakewar dakarun tsaron haɗin kan turai waɗanda suke aiki kafa'a da kafa'a da dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru sun gano cewar jirgin ruwan ya nitse ne a cikin tekun da dakarun tsaron na tambayi major bukar jibrin wanda yake ba wa ministan tsaro na ƙasar shawara ta fannin tsaro ga abin da ya ce. eh to dai wannan labari abu ne na bakin ciki ga baki ɗaya a kasan kamaru tunda biyar su ne wato a kan gaba cikin jami'an tsaro na kasan kamaru kuma su ne kan gaba wurin yaƙi da 'yan ta'addan boko haram to batun hatsarin jirgin ruwa da ya wuce lallai mun samu tabbashi tun da muna haɗe da hannu da wato jami'an haɗin kan turai e to muna aiki da su mun samu tabbas in cewa lallai wayannan wato sojoji in sun zan babu amma bincike dai ana kan ci gaba tun da har yanzu dai ba a samu gawawakin su ba ah, abin da ya kamata a sani shine bayan mutum 34 wayanda su 'yan sanda ne akwai kuma wato mutane da suke aiki a cikin wannan jirgin su ma dai insha Allah za a duduba dai amma gaskiya al'amari a yanzu kan muna da tabbas in cewa sun zan babu kun samu gawakin su ne ko kuma ba ku ga gawakin su ba har yanzu su har zuwa yanzu ba a samu ba amma ana kan bincike kuma muna gade nan da wasu eh, lokutan kam za mu samu cikakkun bayanu a kai. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Ta hukumar kula da kuma kare haɗurra akan tituna ta Najeriya wato FRSC ko kuma red safety ta kaddamar da kotun tafi da gidanka a jihar filato ga zainab babaji da cikakken labarin Hukumar kiyaye haɗura a Najeriya reshen jihar Filato ta ce za ta ci gaba da amfani da kotun tafi da gidanka don hukunta direbobin da suka ƙetare dokar tuki. Kwamandan runduna a jihar Filato Madam Patricia Emodi ta ce kotun na tafi da gidanka ba sabon tsari ba ne dama can yana cikin dokar da ta shimfiɗa hukumar. Kowane laifi aka kawa ko using na hand, um, handset ana tafiya na foni a mota ko overloading a cika mota da kayan da mutane ko ana tafiya da gudu kuma akwai wani laifi za a kai mutum gidan maji a kulle shi kenan a kulle shi kenan to wannan mobile code ba sabo bane to wani laifi ne zai kai har a kulle mutum a kurkuku kasa akwai wani akwai wani wani driver bi ana stopping din su ba su sai a ba ta su buga makatan aikin mu to amma wani lokaci mutane suna ganin kaman ma'aikatan ku suna kuntata ma mutane su suna aikin su an ka duba takardan laifi na mu muna da irin kaman 34 offenses 34 eh kama akwai mutane su sa yaro tsakanin su da steering laifi ne kana ci abinci kana tuki mota laifi ne to amma akwai waɗanda har yanzu suna ganin kaman jami'an ku suna karɓan cin hanci ba mu so ina so in roko eh, mutane a plateau in suna karba su kira muna da nomobi a motocin mu su kira nan ba ce a ah, gashi mutanen ku yaran ku suna aiki wani hanya gashi gashi gashi ga da suke yi wannan eh, traffic management na kowa ne. Kwamandan rundunar hukumar kiyaye hadura a jihar Plateau kenan Madam Patricia Emodi. A bangare guda kuwa wasu direbobi sun shaida min cewa hukumar tana iya kokarinta wajen kiyaye hadura a hanyoyin Najeriya, amma akwai wasu kurakuran da ke bukatar garan bawul. Sunana Nengak Apollos Den. Road safety suna kokarin aiki, amma kuma a cikinsu akwai mutanen da bai kamata suna wannan sabis din ba. Akwai lokacin da suka tare ne, takaduna suna nan daidai amma lasinsu ya expire. Ina ganin ko su ce min ka je ka gyara ko kuma su bukin dina in biya ma gwamnati tara suka ce ta maimakon biya dubu goma in ba su dubu biyar na ce a ba zan yi ba muka ja da su na ki na ce ni kam gaskiya ba zan baku ba da in ba ku dubu biyar wallahi ku bukin dina 10,000 zan biya gwamnati 10,000 an kuma hakan aka yi sunana rilwano tijjani to gaskiya road safety ba su a kyauta mana kuma yanzu ba wai suna kai mutane ofis nasu bane bribe ne suke karba hannun mutane da yawa wasu direbobi kenan ke bayani kan ayyukan hukumar kiyaye hadura a najeriya ko a makon da ya gabata kotun na tafi da gidanka ya hukunta direbobi sittin da uku da laifuka 90 a yankin fanshin da ke nan jihar Filato. zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin kuke gani dangane da wannan kotun tafi da gidanka ta ma'aikatar FRSC sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Plateau ɗin, Wane ne ke kira daga Plateau? Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam. Hello? Bala Komanda ne daga Bukur jihar Plateau. A ban ji sunanka sosai ba. Bala Komanda kace? Bala Eh, Bala Komanda daga Bukur jihar Plateau. To Bala Komanda, menene ra'ayinka? Yau, so ra'ayina shine gaskiya tsakani ga Allah su ma su rock safety da sauransu ya kamata su ma su tsaya akan aikin su dan idan sun tsaya akan aikin su to da su samu martaba da su samu daraja a idan mutane su maganan cin hanci bai kamata a ce su ma ana samun irin wa'annan ɗaiɗaikun abubuwan a tattare da su ba kuma su ma mutane su yi da'a abin da aka ce ya kamata su tsaya a matsayinsu su su ma mutane su kiyaye doka su tsaya a matsayinsu shine gaskiya shine abin da ya dace kai tsaye dai bala komanda ne daga bukur jihar salatu allah ya saka da alkhairi miliyan amurka madalla bala komanda sai kuma jihar nasarawa makociyar jihar ta plateau wane ne ke magana mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari kuma sakatare na kungiyar mai da nasara sai a gaskiya wannan mataki na hukumar kiyaye hatsarika a gaskiya yana da kyau kuma a gaskiya muna yaba musu bisa ga irin kokarin da suke yi a kan hanya musamman idan hatsari ya samu to yana da kyau a kafa wannan kotun kuma Allah sa kullum ta ga kudi sabulu mu Allah sa wannan kotun ta kawo karshen matsalolin da ake samu tsakanin direbobi da wannan hukuma na gode a tashi lafiya to madalla bashir tela sai kuma jihar delta na'am sunana abdullahi wari malam abdullahi wari menene ra'ayinka na gaskiya ni ina ganin suna yin kokari game da ayyukan da suke saboda in ka biyo titin lokwaja za ga a nan gurin gaskiya kokarin da suke yi ba abin da za a yi musu sai a jinjina musu to madalla mun gode abdullahi wari sai kuma jihar sokoto wa ke kira daga jihar sokoto sunana aminu ibrahim daga sokoto nan na nata To Malam Aminu Ibrahim menene ra'ayinka? Eh, abin da ke ra'ayina shine su ainihin ma'aikata na FRSC wato Federal Safety kenan ko. Mm. To aikin da suke haga Allah aiki ne mai kyau. Amma ya kamata su tsara mutuncin aikin nan nasu. Ta hanyar yin gaskiya sabida za a ga an tsara mutum ana ana to ina kira zaton layin Aminu Ibrahim daga Sokoto ya yanke bari mu je jihar Azare wake magana Amin za jihar Bauchi a gafarce ne? na ce jihar Azare <laughs> eh, daga Hello wane ne daga Bauchi to ina ganin layin shi ma na na bocin yayin ke to ga wani again layin dai daga kan Niger ina kyautu zaton wane nake magana daga Niger Hello ba na jin ka sosai Hello ina na Hussein Alhaji Ali mai gishiri Rizal. To Malam Hussein mai gishiri me ra'ayinka A gaskiya ina yi rasa suna kokari sai dai akwai gyare-gyaren da ya kamata a ci an yi akwai gurki daga cikin su wayanda suna ɓata sunan hukuma. Ina ji na eh, Ina ka. ina eh, Ni kai na suna ne na taɓa zuwa jihar Kebbi daga nan naija Na haɗu da suna kama ni. Mm. Wallahi kore suka kama ni cewa za su je madadin mu je otel wani gehen masallaci suka tsare ni suka caje ni dubu uku. Mm, amma kai mai kai suka kama ka to ba laifin nan sun ce ne wai wasa um, hullan kwa da dinga ne nake wasa hullan kwa da da da su gari nake haka ina da takarda ta ta kai kai su kai da kawai su na ba su wani abu to Allah kyauta um, daga har yanzu dai a jihar ta Niger wake magana Aminu Hassan Makusi da kwallon distinguish daga garin Ushishi. To Aminu Hassan yaya garin? Alhamdulillah. To menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari? Ra'ayi na al'amari na road safety. Ai kawai an bude fili ne kawai dai zai su ci abinci. Me yasa ka ce haka? Ba abin da ya sanar an buɗe fili ne kawai zai su ci to ni amfani biya me yi amfanin eh, eh, traffic police gaba ɗaya ma a hanya sun tashi kara in dai har za su iya daidaitawa ba tare da sai an ja shi ba za su ja ya sabon a hannunka daga nesa al'amari kenan to aka bata gwamnati da shiya ta yi kokari musamman a su ba yake kiyaye hadura su ba yake kiyaye ya hanya na su lafiya. To mun gode Malam Aminu Hassan sai kuma mu je jihar Nasarawa har ila yau. Wake magana daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Shafale katin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa. Malam Nazir barka da aiki. Shafale barka da warhaka. Malam Nazir a gaskiya fi sabilillahi mu kam talakawa kuma musamman matuka motoci a wannan ƙasa namu Najeriya rassabdi suna bakin su game da maganan abin da ya shafi hatsari. Amma abin da yake faruwa rassabdi ba su a jin haƙuri ko daga nan zuwa can. rasabti in ya zo ya maka tara na naira dubu goma wallahi in armuddin ya riga ya ranta hannu a wannan takarda to ba zai cire maka a nini ba duk inda za ka tafi dole sai ka biya naira goma naira wannan dubu goma nan to saboda haka mu a gaskiya fi sabillahi a ce an ba su wannan fawa a hannunsu to za su ci karensu ba babbaka kuma za su yi abun da suka ga dama in dai a wannan kasa namu a najeriya ne saboda su kansu hukumar ma sun karya doka ballantana kuma waɗanda aka sa doka a kansu da fatan gwamnati za ta ji wannan kuka namu kuma ta ɗauki mana mataki akan wannan matsayi mu gaskiya 'yan direbobin najeriya ba mu yadda da wannan ba kuma ba mu son wannan abu ba mu son wannan abu allah ya lalata ya tarwatsa wannan lamari da fatan za ku tashi lafiya na gode to shafale sai kuma mu je jihar kaduna waki magana daga jihar kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ma'an nazir barka da aiki. Wa alaikum assalam barkan ka dai wake magana. sunana ya Suleiman maɗaci karamar hukumar kauri jihar kaduna tarayyar najeriya to malam ya Suleiman me ra'ayinka wato suna ba da gudunmuwa mhm. zan iya cewa an saki jaki ne an je ana bugun tanki wato su kanta hukuman ya kamata a ce a samar da ainihin su kansu jami'an kiyaye hadarin da saurarake su abun kunya ne yau ka jami'an tsaro sun tsaya tsakaninsu suna faɗace-faɗace da saurarake su to kaga wannan su ma ya kamata a ce su gyara wannan al'amari dan bazan zan ta umancewa ba jihar jigawa yanzu dinnan kwanaki akwai direban da suka samu bindiga aka harbe shi akan abin da bai taka kara ya karya ba to kaga duk irin wa'annan su ma ya kamata a ce hukuma tana ɗaukan mataki gurbatattun ainihin matakan tsaro da ya kama ma'aikata a kau da su daga cikin wannan aiki ne ina ga shi ne kawai mafita rago da Allah ya sa tashi lafiya. Kuma da lamalan ya sai mu je kuma kiran mu na karshe a yau daga Gombe wake magana. Shehu Abubakar ne daga dukkuwa jihar Gombe Najeriya. Malam Shehu menene ra'ayinka? na'am ra'ayi na gaskiya dai su road suna kokari don duk su ne suka rage da dan sassauci a jami'an tsaro masu aiki akan hanya gaskiya wanda ba sa jin hanji sosai musamman ta bangaren mu nan jihar gombe suna kokari sosai gaskiya inda son samu ne mu masu kawo mana wannan mobile court din to madalla mun gode malam shehu abubakar a nan za mu dakata da amsa wayoyinku sai kuma goben allah ya kai mu yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice labaran wasanni Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa ga shirinmu na wannan rana ta Litinin 17 ga watan 7 hijirar 2017. To bari mu share fage a ƙasar Senegal inda hukumomin ƙwallon kafa na wannan ƙasa suka dakatar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wakam saboda rawar da ta taka a mutuwar mutane akalla takwas da aka ce an taka su lokacin da wata rigima ta barke lokacin da ita Wakam ɗin take kara da wata ƙungiyar ƙwallon kafa da ake kira Stade a shekaran jiya ranar Asabar da ta wuce. kamfan dallancin labarun ap ya ruwaito mutane da suka ce su shaidu ne da idan su ga lokacin da 'yan magoya bayan su wakan ɗin suke ta jifar abokan wasan nasu bayan da su abokan nasu su suka samu nasarar ci biyu da ɗaya akan 'yan wakan din a kwallon da suka yi to a lokacin wannan rigimar ce wata katanga ko gini ya faɗi a cikin filin wasa na damba diop din da ke nan dakar abinda ya janyo mutuwar su wa'annan mutane takwas ɗin to a jiya ne ita kanta hukumar ko kuma gwamnatin senegal ɗin ta ba da sanarwar cewa ta kafa wani hukuma ko kuma kwamitin bincike kuma ta tsaye da duk wasu harkokin wasanni ma dai kai sai an gama harkokin siyasa na zaben da ke gaba a can kasa ɗin. to bari mu je kasar cote inda aka sake asarar wani matashin dan kwallon kafa wanda shi ma aka ce mutuwar yanzu yanzu ta same shi wannan ba wani bane illa yujin kwame wanda shi ma ya rasu wato lokacin da yake wata wasa tare da abokansa ba ma wasa tsakanin kungiya da kungiya ba ne a can abujan ranar litinin da makon jiya wannan abin ya faru shi da yujin kwami dan shekaru 29 da haihuwa an ce eh, abokan nasa sun yi kokari su ta da shi amma ya kasa don haka suka cincin shi zuwa asibiti inda ya cika to wannan mutuwa ta yujin kwami tana zuwa ne yan kwanaki kalilan bayan mutuwar wani shahararren dan kwallo na ita kasar d'Ivoire din mai suna Sheikh Tuote wanda shi ma dai yanke jiki ya faɗi wanda shi ma aka ce mutuwar tashi tana da alaka da kasa zuciyar shi to za haka ma kafofin watsa labarai na can kudi d'Ivoire da sauran wurare suna cewa shi kwame wanda yana da 'ya'ya biyar ko da ya rasu shi ma dai mutuwar tashi watakila ba za ta rasa alaka da zuciya tashi ba amma dai zuwa yanzu hukumomi ko kuma likitoci ba su tabbatar da hakan ba. to bari mun kakare da abin mamaki da roger federer shahararren dan kwallon tennis ya yi wanda ya ci lambarsa ta takwas ta wimbledon a wasan da ya yi da marin chilich inda shi roger federer din ya samu nasara na ci 6 3 6 da 1 da kuma 6 da 4 duka a cikin sa'a 1 da minti 41 wannan nasara din ita ce ta takwas kamar da muka ce ta wimbledon kuma ita ce kofi na goma sha tara na grand slam da roger federer ya samu wasu sun ce in ka ga da yawa wannan wasa ɗin jiya sai ka ga cewa wasa ta jiya ma duk da cewa ta tarihi ce ba ta kai wahalar da ya sha ba tun lokacin da yake kokarin ya samu cin wannan girma ko kuma cin wannan lamba ɗin jama abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan sai wata litinin allah ya kai mun bar ku lafiya yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A kwanan nan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya saki rahoton da aka saba rubutawa shekaru biyu akan yadda ake aiwatar da ƙudiri na 2231 na kwamitin sulhun majalisar. A cikin rahoton ya tabbatar da cewa dukkanin waɗanda abin ya shafa ciki har da Iran sun aiwatar da alkawarin da suka ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma tsakanin Iran da tarayyar Turai da ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ƙasar Jamus. amma a yayin da karamin sakataren majalisar ɗinkin duniya akan harkokin siyasa jeffrey feldman ya gabatar da rahoton ga kwamitin sulhu ya mai da hankali akan sauran abubuwan da wannan kudirin ya tanada ciki har da kiran da aka yi ma ƙasar iran akan da ta dakatar da dukkan ayyukan da suka shafi kera makamai masu linzami ya lura cewa a ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2017 kasar Iran ta yi gwajin wani makami mai linzami da ke cin matsakaicin zango a bayan wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami da ta cilla a watan Maris na shekarar 2016. Matakan takunkumin da aka bayyana a ƙarƙashin ƙudiri na 2,231 sun kuma takaita ma Iran sukunin samarwa ko kuma sayarwa da wasu a waje makamai. Ƙaramin sakatare Feltman ya ba da rahoton cewa a bayan da aka yi nazarin makaman da sojojin ruwan faransa suka kama a kudancin tekun india a watan maris na shekarar 2016 an tabbatar da cewa sun samo asali ne daga iran kuma an yi safarar su ne daga iran daɗin daɗawa mr feltman ya yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron iran ta shiga bikin nunin kayan tsaro da aka yi a iraki jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce rahoton na babban sakataren cike yake da shaidu masu tada hankali game da yanayin gwamnatin iran ya kuma nuna irin matakan da gwamnatin iran take ɗauka na nuna bujirewa ga kuduri mai lamba ta 2231 ta ce matakan sun hada da repeated ballistic missile launches maimaita gwaje-gwajen makamai masu linzami da fasa kwabirin makamai da kuma kokarin neman fasahar kera makamai masu linzami Haka kuma in ji jakadiyar duk da cewa wannan ƙudiri na 2,231 ya buƙaci ƙasashen duniya da su haramta wa wasu mutane irin su manjojanar qasim Kasim Sulaimani, kwamandan dakarun Kudus da rundunar zaratan sojojin Revolutionary Guard, shiga cikin yankunansu ya ziyarci ƙasashe da dama a bayyane. A matsayinmu na kwamitin sulhu ya zama dole mu yi aiki da ƙudiri mai lamba 2,231. Dole ne mu matsa musu mu nuna wa irin cewa ba za mu amince da yadda yadda suke nuna halayyar su maras kyau na yin watsi da ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Amurka za ta yi nata ƙoƙarin wajen yin aiki da ƙuduri mai lamba ta ɗaya Za kuma ta yi aiki da abokananta da ke faɗin duniya domin hana jigila da kuma ci gaba da tabbatar da takunkumin cikin gida na Amurka akan duk waɗanda suka taimakawa Iran wajen karya ƙudurin na 2231. A cewar jakadiya Haley, ɗabi'ar Iran da kuma halayyarta ba su yi kama da na sauran mambobin kwamitin ƙasa da ƙasa ba. Ta ƙara da dole ne kwamitin sulhu ya gane wannan gaskiya ne da kuma ɗaukar mataki a kai. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumal da labarai amma a takaici. To a takaice man nazir sojojin kamaru 34 ne suka ɓace bayan da jirgin su ya kife a kan hanyar su ta zuwa tsibirin Bakasi a cewar ministan tsaro a yau Litinin. An samu ceto sojoji uku cikin sojoji 37 da ke kan jirgin ruwan na Limon Demba wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin karfe 6 na safe a gabar kogin Dubunsha. a yau litinin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta musanta zargin cewa ita ce ta yi wa kamfanin dillancin labarai na qatar kutse ta yanar gizo duk da haka jami'an ƙasar katar sun yi imanin rahoton da ke alakanta daular abu dabu da aikata lamarin wanda ya haddasa rikici a yankin tun a watan mayu a kullum ana samun jiragen kamun kifi na kasashen waje waɗanda yawancin sun fito ne da ƙasar china suna kurara cikin ruwan yammacin afirka suna kuma kama miliyoyin kifaye waɗanda a baya masuntan afirka ke kamawa inda ake aikawa da kifayen china da turai har ma da ƙasa amurka domin samar da isasshen namun ruwa ga ƙasashen duniya dakarun afghanistan da sojojin amurka ke mara baya sun kori mayakan taliban daga muhimman gundumar kudancin ƙasar To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma guban Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gubal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Saida Hamdun da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyan mu Malam Sulaiman ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa ku kwana lafiya.